Wato jama'a barka mana zuwa a kan Lafo Radio Ministry ni ɗanwanku, kaninku, yayanku, babanku da kominku ke kawo muku wannan wazi daga Lifeword Media Ministry. Yau kuma mun dawo saboda mu ji an Allah. Amma kafin mu ji an Allah ya kamata ni da kai mu fara da addu'a. saboda haka na ma'anar roko ne ya zama da mu ya samu na albarka da abuwan da muka je da allah ya bude muna zuciya ya samu na albarka ya bude ya ba mu ilimi saboda maganan allah da muka yi jinga ya zama muna amfani na kuma ma'ana roko ne shi allah ya ji mana toshai saboda mu yafa ɗanwayenmu zunubansu da laifinsu kaman si Allah ya yafa muna. Kuma na amma Allah roko ne kana wani abu kana yanzu abinda yake yin duka da wakil da ke ji nan nama Allah roko ne ya jara maka bukata. Na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo Amen. Domin gamun haka yau kuma za mu ji magana daga Lot. Kamar yadda muka ji da, mu ji tsoro, mu kuma tuna abin da ya faru da matan Love, da matan lord da mutane yanzu. Yau kuma a maganan da za mu ji ne, akwai wani lokaci kuma da Allah ya gaya maka, ya ce ma annabi Ibrahim kamar ya tashi ya yi tafiya daga a garin Kena a wurin ni Allah zai sa musu albarka da zamansu da iyayensu da abin da annabi Ibrahim ya shi Allah zai sa musu albarka ne to da annabi ya ji haka sai ya kuwa fito garin shi garin UR da iyayensu ya kuma kawo ya kuma zo da Lord da kuma Lord da matan da kuma mutanen shi da duka ya sun zama tare sun yi tafiya tare da wurin ni sun ka kai wannan gari kenan kuwa Allah ya kuwa ba su zaman lafiya Allah ya kuwa sa musu albarka da abubuwan da suka yi duka amma ya kai wani lokaci waɗanda suka yi ma Lot aiki da kuma waɗanda suka yi ma annabi Ibrahim aiki so suka yi fada da bayan sun yi fadan nan shi ne annabi ibrahim ya shirya lord ya ce lord kanina ni da kai mu mutumin guda ne bai kamata mu yi basa-basa ba bai kamata mu yi fada da juna ba ga kasan nan cire wurin da kake so in ka wurin da za ka cire nan wanda ya suwara shi ne ni kuma dambi da lot kuma saboda lot si abin da yake so na kansu kawai ne yake so bai tunanin da yayansu na shi ne ya lot ya cusu wurin da yake kyau wurin da yake saf wurin da yake zama wurin da yake luwa wurin da yake kuma ya saboda dabonsu ya samu abinci ci wurin ne lot ya cire da bayan lot ya cire wurin nan Si a wannan wuri ne si Sodoma gomora kuma suka yi. Saboda haka Lot ya shiga wannan gari ya zama tare da shi. Menene abin koyawan? Kamar yadda muka ji har yanzu mutanen da muka yi cikin duniya, mutanenmu dukanmu ba mu tunani da juna, ba mu ji tsoron Allah, ba mu ji ba mu yi soyayya da juna. duka mu mun zama kamar inda lot yake bai yi ya yi tunani kamar ni yaya nan ga shi ne ya kawo ni nan ga shi ne allah ya ba shi nan shi ne ya shira ni lot bai yi wannan tunani ba sai ya kuwa cus wurin da yake da kyau wurin da yake kasa wurin da zai samu zaman lafiya shi ne ya cus wurin nan lot haka ne lot ya yi dan wana ya ni halinka yake ke kuma haka ni kake ke kuma kai selfish man ni ko mutumin selfish ne yaya ni kake da zamanka duba kaman inda zamanka yake duka kaman inda lot ya yin nan abin da ya zo baya bai da kyau mun ka zama haka zama mu bai zai yi mana sosai ba bari dai mu cus abinda da yake da kyau haka ni mutanen christian muke na, na cira ka ni yau ka manta da halinka irin da halinka yake saboda allah allah da kensu ya sani kamar mutumin haka ne muke shine ya kawo duyansi ya kawo dansa an afe shi aka, kuma, kashe shi aka binne shi shine ya tashi da kwana uku ya gwara kama yana da karfi da mutuwa yana da karfi ya yafe muna zunubi yana da karfi ya cire muna kowane mungun halin da muke da si shi ne yana dama da iko ya yafe muna zunubi yana da dama da iko ya taimake mu yana da dama da iko ya kai mu wurin da muke so mu kai yana da dama da iko ya kai mun aljanna yana da dama da iko ya ba mu zaman lafiya si annabi isa kenan si nake kira ka yau zo ka bi shi zo ka samu ka zo wurinsi kai kuma ka ba shi rayuwanka ka juye maka hali ka yi tuba da zunubi ka shira su ya zo ya shika rayuwanka ya zama tare da kai kafin yesu so ya zo wurinka akwai wurin sabubuwa ya kamata ko ka sani ko dai ka yi sannan yesu kristo ya cika zuciyanka abu na farko ya kamata ka sani kowane hali ne na kake da kai dan adamu ne kai kana da zunubin adami yana jininka ko abin da kake yin duka kowane mutuni kake yi duka mutane magana allah ya gura muna kamar mu muna da zunubi zunuba mu ke da shi kafin Allah ya fa maka zunubi sai dai ka yi tuba da wannan zunubi da bayan ka yi tuba da zunubi sai ka ce ma Allah ya yafe maka na biyu kenan in ka yi tuba da zunubi sai ka ce ma Allah na zo wurinka shika zuciya na wance ni da ka zama tare da ni in ka yi wannan addu'a Allah zai yafe maka zunubi. Daga wannan lokaci za ka zama kristiyan Daga wannan lokaci za ka zama mutumin kirki. Daga wannan lokaci Taka zamanka dai zama amfani. Daga wannan lokaci abin da kake dai zama albarka. Daga wannan lokaci iyayenka duka zai zama muna amfani. Daga wannan lokaci aikin dukkan da kake yin zai zama maka amfani. Daga wannan lokaci za zama mutumin cirici ne. Daga wannan lokaci za ka zama mutane da yawa da lafiya. Za ka bar mutane da yawa su sami lafiya. da zamanka su samu albarka saboda kai dukkan mutane za su sai kowane mutum ne allah ya sa musu albarka kamar ya yi ma ibrahim Si yesu sai yana da wannan iko da dama in kana ji na abinda za ka yi kawai ne bude ma ya zuciya ce ma ya shika ya zama tare da kai muka karanta roma ya ce muna kaman yesu kristo ya sika shiga zuciyanka amma zai sika yana so kai da kai ka bure bakinka ka ce masa ya zo ka yafe masa ya yafe maka zunubi sannan a yafa maka in ka yi haka allah zai yafa maka in ba ka yi ba lokacin ka kenan yau ne naka yau sai kai kuma ka yi saboda allah ya yafa maka zunubi wanda za ka yi sai ka yi wannan addu'a tare da ni sai ka ce ni wa ina da zunubi <clears throat> na sani kaman saboda zunubi ne ka suka cikin duniya na sani kaman saboda zunubi ne aka kashe ka aka binne sai kuma ka tashi da kwana uku kana da iko ka yafe mana zunubi na ka rayuwa na ina shirya ka ne so ka ka rayuwa na yafe mana zunuba na duka sai ni kuma zama naka na wannan roko da sunan yesu kristo amen To in ka yi wannan addu'a tare da ni Allah ya yafa maka zunubi. Da ka yau za ka zama mutumin kirki. ka zama ka zama mutumin amfani. Daga yau ka zama mutumin Allah. Daga yau Allah ya wanke ka. Daga yau mutane da yawa za su samu zaman lafiya da albarkansu saboda kai. Allah zai zo ya zama da kai. Abin da kake yin duka za ka yi tare da Allah ne. To. Jama'a mun gamu haka, in kana da wani abu da aka tambaye ni ne sunana Bashiru na samu. to ga namba na kuma 0249 251594. 0249 251594. To jama'a mun gamu kuma Assalamu alaikum.